wannan ababen da muke kawo muku da muke kawo muku cikin wanga tisha mai albarka na sauti wataniya a karkashin jagorancin babban alifan mu Sheikh Ustaz Yusha Ahmed Babal Wai malamin da ke tare da mu kullu yaumin kamar da muka fadi muna shine fadilati shak Sheikh Ustaz Fati Yusha Ahmed Babal Wai Mudir Kabir al azari ina ji wancan mako karatun da malam ya doko muna kamar da muka fadi muna wato karatu ne mai sau kwarai saboda malam ya doko muna kanna mutum ka samu jinjiri da aka yi ka kiyaye wannan lafiyan wannan jinjirin nan to ina ji awo yau muna tare da ku cikin wannan karatu to bai biyo gare mu kamar da mu duka muka sani mun shiga sabon shekara mu alram yau muna kwana biyar to wanga shekara ina saman kamar da mu duka muka sani mun alram ya saya kwana goma farko akwai falala ciki kwarai malum masu fari muna wato kwana tara da na goma shi wasu ma wani kauli ya ce da goma sha daya akwai azumin da ake yi don na sama ba wannan dai maudu'i ba ne wanda kamar malam ya ce mu ba ku gara ba sa ne tunasarwa mu kokarta mu yi lissafi idan ya kai tara da goma da sha daya mutane mu kokarta mu azumta wannan rana ya so amfanin da ke ciki da mu da ku duka Allah ya bamu.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 Alhamdulillah jama'a masu sauraron mu da kallon mu a daidai wannan lokaci. kaman kan bai biya gare ku ba, a wancan sati mun so mu jerin gwano akan karatuttuka da aka yi mataki al-ahkam al-muta'alliqa bil mawlud. Al-ahkam al-muta'alliqa bil mawlud. Hukunce-hukunce da ke rataye da sabon jinjiri da aka haifa. Mun so mu zance dai akan kwadaitarwa da addinin musulunci ya yi tun daga alkur'ani da hadisi wanda ke nuna mana soyuwa da aka yi ake son kowa eh, ya yi fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta shi da da to a yau kuma insha Allah inda mu zai turma bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mutum iko ya ku ya yi addu'a kan da Allah subhanahu wa ta'ala zai azurta shi da da to in Allah ya ba shi dan Allah ya sa an samu dan ko kuwa a Allah ya sa akwai alamun samun dam to akwai abin da shari'a ya kwadaitar ko muka ga Allah hana wa da cikin alqur'ani yana yi wa bayan sa gargaru annabawa shiri bishara yana yi musu albishir yana san da su labari mai daɗi to don haka maluma shi suka ce haka din kuma ana so su yi wa wanda yake yana da sanani kwarai eh, an so kwarai a yi ma mutum bushara wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta shi da da a yi mai bushara a ba shi labari mai daji shine za mu yi zance kan istihbabul bisharati liman da lahu wa atuhu. soyuwa da ake yi na albishir wanda aka yi mai aihuwa ko ake sa ran za mai aihuwa ana son a yi mai albishir Allah subhanahu wa ta'ala Eh, akwai yi ma ainihin wannan mutum barka da lale da farin ciki idan an ce albisharatu da kasirantar tambawun albishara maluma suka ce alkhabaru sar alladhi yu'athiru fi basharatil wajhi shine labari ne daɗi, wanda idan ka baiwa mutum zai yi tasiri a cikin fatansa na huska mana zai yi farin ciki ya yi murna daga huskansa ya saki saboda sananin ainihin murna don an ce at-tahni'a barka da lale kuwa maluma suka ce fahiyal mubarakatul shakhsi bi khairin asabahu shine sa albarka ma mutum saboda wani alkhairi da ya same shi kai ma mutum fatan alkhairi saboda wannan ainihin ah, wani abin da ya same shi aw muwajahatu man asabahu khairun bisururi ma abdu'a ilahu bil istimta'i bi hadha alkhair maluma suka ce ko kuwa ka fiskantar da ka fiskanta zuwa ga wanda alkhairi ya same shi ka fiskanta da shi da labari wanda yake mai daji tare da yi masa addu'a Allah ya sa ya ji daji da wannan abin da wannan shi ake ce ma tahni'a akwai bambanci tsakanin bushara akwai bambanci tsakanin kuma tahni'a bishara kamar kan da muka faɗi shine ka ba mutum labari mai daɗi kamar cikin wannan barayi da muke ciki mutum ne yana fatan ya samu da an yi aure sabo kowa yana fatan alkhairi to abinda za a yi ma wannan mutum tun gabanin a haifi wannan da shi ake ce ma bishara alkhabaru sar alladhi yu'athiru fi bashar al-mawlud eh, fi bashar ah, fi basharatil eh, wajhi to amma at tahani'a bayan abin ya riga ya faru shi a zo ana yi wa mutum barka ana lale to maluma suka ce babu shakka la jarama anna al-aulada hibatun min Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar cewa a'a eh, a'a kyautayi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah ke baiwa wanda ya ga dama ya sani wanda ya ga dama kai in Allah ma ya baka wannan da Allah kuma ya sunce wayannan a'a daga wanda ya ga dama su kyautayi ne da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi hakanin kuma falala ne da Allah subhanahu wa ta'ala yake tabbatar da shi bayinsa wanda shi Allah ya ga dama faqad bashara Allah subhanahu wa ta'ala babu anbiya'ihi bi qudumi abna'ihi idan mun lura a cikin alqur'ani za mu ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa sauran annabawansu ko sashin annabawansu sashin annabawansa da samu. a'a Allah subhanahu wa ta'ala ya yi albishin da eh, wayansu annabawa da samun a'a Allah subhanahu wa ta'ala kuma da albishir da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bai aika mala'ika ɗaya kawai ya ce wai ya bashi wannan albishir ba a bal arsala wafdan min mala'ika Allah subhanahu wa ta'ala shi ya aika tawaga na mala'iku cewa su je wa'annan annabawan nan su ba su bisharan samun a'a masu albarka litatimma bihimul bishara saboda ainihin wannan bisharar nasu ta samu cika wannan kuma maluma suka ce ghayatun fit takrimi wa ta'zim kai matuka ne a cikin girmamawa da kuma ainihin mutuntawa da kuma nuna kai matukan wannan labari da annabawa za su bayi al'umma na annan muhammadu mu koma a cikin fadin Allah shine alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul hijr ya yi mana wannan labari mun zo a cikin suratul ali imran Allah ya yi mana wannan labari a cikin suratul maryam gaba da ma kenan Allah subhanahu wa ta'ala yayi albishir ma'annabawansa yana sanar da su ta alshin ainihin mala'iku masu yawa cewa za su samu da mu duba tarihin nan na annabi Ibrahim a.s. a cikin sota hijr aya na 51 eh, zuwa 56 inda Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labarin eh, baki da suka zo wurin annabi Ibrahim a.s. inda Allah yake cewa wa nabbi'uhum عن ضيف إبراهيم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya Rasulullah sanar da su game da baki da suka zo wa annabi Ibrahim alaihi salam idh dakhalu alaihi faqalu salama yayin da wayannan baki suka shiga wa annabi Ibrahim alaihi salam sai suka ce kai amince Allah ya tabbata gare ka ya kai annabi Ibrahim qala inna minkum wajilun da wanda suka shiga annabi ibrahim ya yi mamaki saboda bai san su ba don haka she wani abu kamar wani tsoro ya kama shi sai ce ai mu dai gaskiya muna tsoro da gare ku qalu la tawjal mala'ikun shi suka ce kaka ji tsoro ya kai ibrahim inna nubashshiruka bi gulamin alim ai mu mun zo ne muna baka albishir cewa za ka samu da wanda a nan gaba zai zamo masani قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون ah shi annabi ibrahim alayhi salam ce yanzu tare da cewa ga sufa ya kama ni ga girma za ku zo ne kuna bani wannan bushara ku bani labari fa bashirun da me kuke bani wannan albishir qalu basharnaka bil haqq wannan mala'iku sai suka ce ai muna baka albishir da labari ne na gaskiya wala takum min alqanitin do haka kada ka kasance cikin wanda suke debe kauna daga Allah subhanahu wataala qala wa man yaqunutu min rahmati rabbihi illa dhalun wurin ne Annabi Ibrahim ya ce ai babu wani daya na ahad babu wani daya wanda zai yanke kauna daga barin jin kan ubangijinsa da baiwa da ubangijinsa Allah zai yi shaidai ne shaidai batattu to kaga nan muhallin shahidu mu a cikin wannan shine inda Allah subhanahu wataala yake cewa wai mala'ikun nan da suka zo shi suka ce me qalu nubashshiruka bi gulamin alim albishir shi suka ce za mu baka labari ko muna baka albishir labari mai dadi da samun da wanda annan gaba zai kasance masani al'umma na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan game da ainihin annabi zakai eh, annabi eh, Ibrahim ke. mun koma a cikin suratu Ali Imran labari na annabi Zakariya alaihi salam tun daga aya na talatin da 35 zuwa talatin da tara, Allah subhanahu wataala ya kawo muna yana ba mu labari a da ko kuwa sai da eh, Maryam lokacin da take neman Allah subhanahu wataala ya azuta ta da da namiji wanda za ta ‘yanta shi ta ba ainihin baitul maqdis ya ringa yi Allah subhanahu ta'ala hidima a cikin wannan masallaci to annabi zakariya karshe da ya ga Allah ya tabbatar da mamakayyansa game da sayyida maryam to shi ma hunalika da'a zakariya rabba wurin ne shi ma annabi zakariya rarruka ubangijinsa shi ma Allah ya azurta shi shine Allah yake cewa idh qalat imra'atu imran ya rasulullah ka ambaca musu su sani ya yinda eh ainihin a na ainihin imran da ta sai da maryam ta ce rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا Allah subhanahu wataala ya bayan ya koma da wannan labari ya ce karshe Allah ya azurta sai da Maryam da amace amma shi ta ce a ya ubangiji ai abinda da ni farko na so da ka azurta ni namiji saboda irin hidima da zai yi mace ba ka ba haka ainihin mace za ta yi ba to amma karshe na sa mata suna Maryam kuma ina neman sari da kai daga barinta eh shaitan ya tabi ita wannan ainihin ayanawa haka din kuma tare da zuriya na baki daya sai Allah subhanahu wataala ya amshi addu'anta ya sa ta tasa tasawa mai kyau annabi zakariya ya kula da ita duk sanda alkur'ani ya ce kullama dakhala alaiha zakariya almihrab a cikin hasumiya ko ce manara ko inda take nan take bauta ita sai da maryam duk sanda annabi zakariya alaihi salam ya shiga wurin ya ya ya ga ya take da عندها رزقا shi je ga wani arziki Allah ya azurta ta ga abinci lokacin kaka sai ta samu ainihin abincin lokacin rani lokacin ainihin hunturu sai ta samu ainihin abincin wanda yake ba lokacin hunturun bane mana sizin, a ce sizin mangu. to lokacin da ba sizin mangu ba sai a ce wai an samu mangu. ma'ana Allah subhanahu wataala ya azurta ta abu wanda yake mai ban mamaki to annabi zakariya da kullama dakhala alaiha zakariya al-mihrab wajada inda harisa sai ga wannan irin abinci wanda yake ba zamanin shi bane sai mamaki sai tambaye ta anna ya maryam annabi zakariya ce ya ke maryam daga na kuma kika samu wannan qalat huwa min indillah ta ce a ai wannan abin da ka gani daga kun Allah ne me yasa inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab domin Allah subhanahu wataala kuwa yana azurta wanda ya gada mai ba tare da lissafi ba to wurin ne shi annabi zakariya alaihi salam ya gano ya ce ashe Allah kuwa eh, ya iya azurta kowa Eh, abinda mutum baka zata ba Allah ya yaba ka to hunalika da'a zakariya rabba a wurin ne annabi zakariya ya kira ubangijinsa yana mai addu'a yana cewa qala rabbi li min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a yana addu'a yana cewa ya ubangiji na kai min baiwa wani zuriya salkakakka A'a masu albarka domin lalle kai mai jin addu'a ne to a wurin ne Allah subhanahu wa ta'ala shi yace فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب shi mala'iku suka kire shi eh suka kire shi suna kuwa suna ce masa alhali ko lokacin yana nan sallah a cikin hasumiyansa yana saye suna mai ce masa annallaha ka bi yahya kaga anan ba azurta shi ba tukun eh shi yasa busharar da ake bashi ana bashi labari ne don hankalinsa ya kwanta ya tabbatar da cewa lalle eh, nan gaba akwai wani alkhairi tafi shi mala'iku suka ce annallaha ka bi yahya labarin da muke sanar da kai shine lalle Allah yana maka albishir yana baka labari mai daɗi cewa zai azurta ka da wanda yake mai suna ya kuma musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min salihin kuma dali da kari bayan mun azurta ka da ya zo duniya za mu sanya shi mai gaskanta zance ne na Allah subhanahu wa ta'ala kuma shugaba kuma kiyayayye kuma ya kasance annabi ne eh kaman kan da mutanen kirki Allah wasu daga ciki Allah ke sanya su su zama annabawa al'umma na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan bushara kenan da ake so wanda kai ma Allah subhanahu wataala kaga dan uwanka yayi aure ko ko ana fatan ya samu dana kirki ya ce masha Allah eh insha Allah Allah zai azurta ku tagwaye eh to wannan ana bukatar shi kwarai har yanzu mu duba labarin annabi zakariya alaihi salam a cikin suratul maryam gaban kan da Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu labari tun daga aya na biyar zuwa aya na bakwai inda eh, ainihin annabi zakariya yake cewa wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqira فهب لي wajiya, لدنك وليا wa ويرث من waj'alhu rabbi radiya anan annabi Zakari alayhi salam ya duba gaba baya gabas yamma kudu arewa ya ga kaman ka bai da wayanda za su gaje shi bai da wanda za su jibinci lamarinsa bayan ya mutu shi ce ya ubangiji na a inni khiftul mawali min wara'i bayana ina jin tsoron majibintan lamari bayana ga matana kuma bakarara ce ba ta aihuwa don haka ina roƙonka ka yi mini bai wanda wanda zai jibinci lamari na ya gaje ni kuma ya gaji iyalin nan na annabi yakubu alaihi salam kuma ka sanya shi ya a abunka wurin ne Allah subhanahu wa ta'ala shi ce ya zakariya ya kai zakariya inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu yahya لم نجعل له من قبل سميا muna baka bishara da samun wani da wanda za mai suna Yahya kuma gabani shi Yahyan ga ba mu sa ma wani halitta suna Yahya ba mana shine farkon Yahya mai suna Yahya a duniya al'umma na annabi sallallahu alaihi wasallam wa'annan ayoyi kenan da suka zo a cikin alqur'ani wasu daga ciki wanda suke ba da bishara da samun 'a'a ma nan annabawa masu girma gabanin su bayan Allah al'umma na nan Muhammad haka din kuma ake so eh, cikin zamantakewa na yau da kullum a ringa yi ma ma'aurata fatan alkhairi su ma Allah ya azurta su da namiji ne a mace ce tagwaye ne kowa ana bukatan in ya ga dan uwansa yayi aure ya masa fatan kirki Allah ya bashi ne da don haka ne al'allama fadilatul imam ibn qayyim al-jawzi a cikin littafinsa mai suna tuffatul mawdud bi ahkamil mawlud mun duba safaha na 28 yake cewa walamma kanatil bisharatu tasurru al-abda wa tufrihuhu ustuhibba lil muslim an yubadira ila masarrati akhihi wa ilamihi bima yufrihuhu yace wai yayin da bushara albishir ta kasance tana sa mutum farin ciki tana sa mutum eh, ya yi murna to in lamarin ya zama haka to haka ne don haka ne aka soma musulmi ya yi gaugawa ya yi sauri ya yi aikata abin da zai sa ma don uwansa murna ya sanar da shi da abin da zai faranta masa rai to ibn qayyim al-jawzi shi kawo labari da eh, ake karantawa a cikin maulidi wanda ya tabbata a cikin eh, mu'allaqat al-Imam al-Bukhari rahimahullah labari na eh, aihuwan annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine yake cewa walamma wulida an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wannan zance Ibn Qayyim al-Jawzi ya kawo a cikin littafin sa Tuhfatul Mawdud bi Ahkam al-Mawlud yake cewa yayin da aka haifi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam basharat bihi suwaybatu ammahu Aba Talib wa kana maulaha ya ce wai waibatul aslamiyya ta kai labarin farin ciki ta fadi ma rafanin annabi abu lahab shi ne tabbaci ya da abi lahabin wanda yake la'ananne shi alkur'ani ma ya sine masa to amma gabanin wannan da yi farin ciki da aihuwan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah bai tozartar da aikinsa da yi ba kamar kan da ibn qayyim al-jawzi zai zo ya bamu wannan labari yace wai shi abu lahabin da shi ne shugabanta lokacin da ta kai labarin aihuwan annabi ta ba shi albishin cewa eh, amina ta aihu shi sa ka samu da dan dan uwanka ko dan uwanka eh, wanda ya koma ga Allah na Abdullahi matansa ta sauka lafiya Su Suwabatul asalamiya shi ta ce qad da laylata li Abdullahi ibnu kamar kan da ibn qayyim al-jawzi ya kawo yace kai suwaymatul aslima ta je wurin eh, shugabanta abu lahab ta ai a daren ga an yi ma dan uwanka mai suna abdullahi aihuwa da namiji to farin ciki da abu lahab ya yi fa'atafaha abu lahab sai ya yautar da ita ya ‘yanta ta ya tun daga yau kin zama da ba ba ainihin eh, kin zama a ba baiwa ba sururan bihi saboda farin ciki da aihuwan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to anan ne ibn qayyim al-jawzi she shi da kansa yace ibn al-qayyim al-jawzi she yace falam yudayya illahu zalika lahu yace wai Allah bai tozartar da wannan aiki da yayi na murnan aihuwan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam وسقاه بعد موته في النقرة التي في أصل إبهامه ابن القيم الجوزي يقول Allah bai tozartar da wannan murna da Abu Lahab ya yi ba, bayan ya mutu Allah ya shayar da shi a cikin wani rami ƙarami da irin rami, kamar kana kasar rami da ke nan ainihin a kan kwayan dabino, in ka doki kwayan dabino, kaga wani rami kan bayansa, to irin shi a ainihin ibham babban yasan shiga eh akwai wani rami da Allah subhanahu wataala yake shayar da shi kowane ranar eh, litari me yasa saboda farin ciki da aihuwan annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam al'umma na annan Muhammadu. sallallahu alaihi wasallam to anan ne ma suka ce fi hada dalilun ala jawaz al-ihtifal bi dhikra mawlidi al-sharif a cikin wannan dalili da Ibn Qayyim al-Jawzi da kansa ya kawo ya ce fallam yudayya illahu dalika lahu Allah bai tozartar da wannan aiki da Abu Rahab yayi ba malama suka ce to a cikin wannan akwai dalili na dacewa na halalci ayi murna da samun annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kamar kan da al-Imam bukhari ya kawo a cikin eh, mu'allaqatin shi cikin sahihinsa mu'allaq hadis mu'allaq daga ainihin ammuhu mana eh, rafanin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mai suna Abbas cikin mafalki ya ga wani ya eh, ga kamar rafaninsa eh, ya ga dan uwansa Abu Lahab wannan tambaya ya nuna masa eh, gashi gashi saboda murna da nayi da yanta suwai ba da nayi ana shayar da ni kowane ranar litani a cikin wannan ya sanawa yana cikin mu'allaqat al-Imam al-Bukhari nan da kusa to don haka ne aka samu wani malami yana cewa bayan Allah munurau wannan kuwa kafiri kenan wanda Allah ya ce tabbat yada abi lahabin wa tabba abi lahab sa baki daya ya tabi kuma ya hallaka to shi wannan abin ya tabbata masa to na eh labarin musulmi wanda ya rasu yana mai kadaita Allah kuma yana son annabi Muhammadu yayi murna da aihuwan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam الشيخ محمد عبد الناصر الدمشقي يهون واكا يناتي إذا كان هذا كافرا جاء ذمه بتبت يداه في الجحيم مخلدا أتى أنه في اليوم الاثنين دائما يخفف عنه لسروره باحمدا فما الظن بالعبد الذي عاش عمره فما الظن بالعبد الذي طال عمره بأحمد مسرورا ومات واحدا yake cewa wai idan wannan kafiri kenan wanda eh zargensa ya zo a cikin alqur'ani Allah subhanahu wataala cewa tabbat yada abi lahabin wa tabba ya ce wai labari ya zo a cikin kowane ranar litani ya haffafa anhu ana sauwaka masa azaba saboda farin ciki da annan muhammadu ya ce to mene zatunka da bawa mutumin kirki wanda abdulladi tala umruhu rayuwansa eh, ya sawaita sabon rayuwansa baki daya ko kuwa asha umrahu ya rayu rayuwansa baki daya bi ahmad masruran ai masruran bi Ahmada yana mai farin ciki da murna da samun annabi Muhammadu kuma karshe wa mata wahila ya mutu yana ne kare ta Allah tare da tauhid al'umma na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to bawo Allah irin wan ake so idan farin ciki ya samu dan uwanka mutum kai kokari kai ma ka bashi labari hankalinsa ya kwanta al'umma na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam abinda muke so mu fahimci mu duka shi bushara da lale da farin ciki ma mutum yana da muhimmanci kwarai eh, to amma idan baka yi ka bashi bushara ba to shi yi kokari yi mai barka idan abin ya riga ya faru don kada maluma su yi mana bayani to a nan kuma eh, kada mu bambanta nau'in abin aifa namiji ne shi a mai barka in mace ce kara mai barka a wannan ya yi kama da abin da mutane ke ciki na jahiliya eh, saboda Allah shine mai azurta kowa da me da ainihin abin aifuwa Allah subhanahu wata cikin sautin sura karshen zancen mu shine yake cewa shi ke da mallakar sammai da kasa baki daya lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir Allah shi ne yake yi ma wanda ya ga dama baiwan ‘ya'ya mace Allah shi ke yi ma wanda ya ga dama baiwan ya ba su ‘ya'ya maza wani kuma Allah shi ya ba shi shinkafa da wake eh, wayansu kuma Allah ya sanya su bakarara ne ba su aihuwa saboda shi Allah masali ne kuma mai tsananin iko ne al'umma nan na Muhammadu a nan ne karatun mu zai saya a yau insha Allah eh, mun kare mukaddima wancan lokaci mun yi istihbabu talabil waladi neman da a yau kuma Allah ya ce muka muna bayan an ga alamu cewa mutum zai samu da ai mai bishara ko kuwa bayan kuma me shi ya aihu a yi mai barka a sa madan albarka to insha Allah sabon satin Allah ya kai mu za mu soma hukunce hukuncen eh, bada'an eh, min at-ta'dhim fi uznil mawlud eh, insha Allah kiran sallah daga cikin kunni na yaro da aka haifa sannan kuma eh, kunni na dama ke a yi tada ikama kuma kunni na hagu eh, da kuma yi mai tahliki hannakawa me ake nufi da su baki da in Allah kai mu sabon sati Allah ya tabbatar da alkhairi abin da muka faɗa Allah ya samu farkata inda muka kusa Allah ya mana gafara baki da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah alhamdulillah muna ga Allah Muhammad Fati Musa Ahmed amfanin da ya ba mu wanga lokaci muna godiya kwarai na zama wanga godiya ne da masarautar nufawa jiya an da limamai da fadawa wanga godiya musamman na musbahu malam musbahu wato na'ibu sani kenan na'ibu sani wato na'ibu na'ibu kenan eh. shi ya ce a kara godiya da al'umma an zo an taya su wanga dadin kan da Allah ya ba su suna godiya kwarai Allah ya saka da Allah kuma sarauta limamin mu na rati na zawiyar Sheikh Ahmad Babur Wai Malam Umar eh, limamin Abatuwa eh, shi kuma shi aka ba nadi eh, shi ne na'ibi sannan malam musbahu shi ne na'ibun na'ib duk baki da su muna yi musu barka Allah ya taimaka mana Allah mutum ka Allah tabbatar mana da